akramakallah da farko mune maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu akramakallah duba da karshen ayan nan ta azumi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa masu azumi da Allah kuma tattakun ko kuwa samu tsoron Allah in za mu gina wani abu akan wannan akramakallah waɗanne fa'idodi za a iya samu yaya mutum zai gane cewa azumi ya yi masa tasiri in an kwatanta da yadda yake kafin azumi da kuma yadda yake a cikin azumin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Hakika kamar yadda kai bayani a cikin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni bisa cewa ya wajabta mana azumi. a ƙarshen aya sai ce don ku samu tsoron Allah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakuna ice ya ku masu imani hakika an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku sai Allah ce don ku samu tsoron Allah hmm. kaga kenan azumi makaranta ce jami'a ce wani kwasa-kwasai ne ake ɗauka a cikin azumi mm. babban kwas ɗin shi ne samun tsoron Allah da koyon tausayi da haɗin kai da jin kan al'umma mm. to wannan tsoron Allah shi ne satifiket ɗin da mutum zai fita da shi a azumi mm. da haka ba wai mu daina cin abincin ko mu daina shan ruwa ko mu nisanci iyalanmu ne babban makasudi ba makasudi hakan ya yi mana tasiri ya canza rayuwanmu daga mutanen banza zuwa mutanen kirki idan kirki muke yi kamata ya ramadana ya ƙara mana idan kurakure muke kamata ya ramadana ya rage mana kamata ya idan da an sanni da rowa kafin ramadana to kamata ya ga a ramadana da wajen ramadana halina ya canza idan da an sanni da wani abu mara kyau to kamata yi ramadana ya zo a ga canji a rayuwa ta cewa ashe abin nan mara kyau da nake yi ramadana ya yi tasiri wajen gyara min wannan halin ya zama mai kyau mm. so da haka abin da ake so kenan ramadana makaranta ce kwasa-kwasan su ne azumi sakamakon shi ne tsoron Allah mutum ya fita da ya ƙara tsoron Allah a cikin harkokinsa na rayuwa mm. to menene wannan tsoron Allah kuma wani irin halaye ne waɗanda in an gansu tare da mu za a ga cewa tsoron Allah ya daɗa shiganmu ko mun ƙara jin tsoronsa. An tambayi Ali bin Abi Talib game da me ake nufi da tsoron Allah, sai ce alkhawfu min aljalil mutum ya dinga jin tsoron ya yi ba daidai ba saboda ganin girman Allah. Wal amalu bit tanzil ko mutum duk abin da zai yi ya dinga lura da shari'a mai ta ce. Wal qana'atu bil qalil idan Allah ya baka kaɗan ya ga ka wadatu kakkare na abin da Allah ya baka na lafiya ko na kuɗi ko na ‘ya'ya ko na mukami ko na ilimi. Walisti idadu liyaumin rahil kuma a ga shirye-shiryenka da tsare-tsarenka duka kana yi ne domin makomaka a lahira. Ice hmm. to wanda ya ga wannan a rayuwarsa to shine mai tsoron Allah. Hmm. In kana da waɗannan to kana da tsoron Allah in ka ga sun karu a rayuwarka to tsoron Allah ka ya karu azumin ka ya maka fa'ida hmm. Abdullahi dan Masa'udu kuma da aka ce a ji tsoron Allah mafi cika tsoron Allah ya ce an yuta a falayuusa. usa wannan abin da yake nufi shine a ga ana wa Allah biyayya ba a sabansa hmm. wato mu rage adadin saban da muke yi wa yuzkara falayunsa kuma a ga ambaton mu ya ƙaru tasbihi ta hamidi tahmidi takabiri istighfari hailala a ga cewa mun ƙara ambaton Allah mun ƙara kusantar Allah mun ƙara tuna rahamar Allah mun dage muna neman ta mm. mun ƙara tuna azabar Allah mun dage muna neman guje mata to wannan shine abin da ake kira mutum in ya ga wannan ya ƙara a rayuwarsa to ya ƙara samun takawa cewa an yushkara fala yukfar kuma a ga ana gode wa Allah Allah ya baka ilimi ya baka kuɗi ya baka mulki mm. to ka yi amfani da mulkin ka nuna wa Allah ka gode yaya za ka gode wa Allah da mulki shine ka tsaye da adalci ka ji tausayi mm. ya za ka gode wa Allah da ilimi ka neme shi ka karantar da shi tsakani da Allah kada tsoro ko kwaɗayi ya sa ka ka ki faɗar abin da ka san shine daidai mm. kuma ka faɗi daidai ɗin nan ta hanyar da ta dace ba tare da niyyar cin mutuncin wani ko amfani da ilimin wajen neman abin duniya ba. Hakanan ya za ka wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan ya baka kuɗi, shi ne ka nemi kuɗin ta hanyar da ta dace ka kashe su ta hanyar da ta dace, kuma ka tausaya wa bayan Allah bisa wannan arziki da ya maka. sura So da haka ya ce, to in an ga wannan yana karuwa a rayuwarmu, to in ji Malam Abdullahi ɗan Masa'udu to ta ƙawa ta samu. Hmm. malam tsalku bin Habibu yake cewa taƙawa shine an ta'amala bi ta'atillah mutum ya yi aiki da biyayya ga Allah ala nurin min Allah bisa haske daga Allah ma'ana bisa hujjoji da dalilai da ka samu daga Allah tarju sawaballah kuma a ga kana kwaɗayin samun rahamar Allah da lada wa an ta turuka ma'asiyatallah kuma a ga kayi watsi da saɓan Allah ala nurin min Allah bisa haske ma na hujjoji da ka gamsu da su daga cewa in kana saɓan nan za ku bata da Allah mm. ta khafu iƙaballa kuma kana jin tsoron azabar Allah to malam tsalku ya ce in ka ga wannan ya ƙaru a rayuwarka to alama ce ta cewa kai mai tsoron Allah ne malam abu darda yake cewa cikar tsoron Allah shine bawa ya nisanci duk wani abu da zai sa su ɓata da Allah komai kankantansa har sai ya bar abin da yake gani halal ne saboda tsoron zai ja masa rigima kasa akwai wani abin shi akan kansa halal ne hmm. amma kuma sai ya buɗe maka kofa zuwa ga abin da bai dace ba hmm. to ka bar abin da kike halal ne in zai zame maka dalili zuwa ga Sabon Allah ice to wannan shi ma alama ce ta tsoron Allah hmm. malam sauru yake cewa an kirawo mutanen da suke jin tsoron Allah masu tsoron Allah domin sun kiyaye abin da duk suka san ya kamata a kiyaye so mutum ba mai kiyayewa ba ne ba mai takatsantsan tsantsan ba ne wata rana wani daga cikin sahabba ya sai dina abubakar wai menene tsoron Allah ya ce ka taɓa bin hanya mai ƙaya ka babu takalmi kuma ga duhu ice e eh, ya ce to ya kake tafiya a gurin ya ce ina taka tsantsan in na ɗaga ƙafata sai na sauke ta a hankali na ji cewa inda na sauke ta ban ji tsine ba sannan sai in saki karfi na mm. ice to haka tsoron Allah yake duk abin da za ka yi ka yi taka tsantsan sai ka gamsu da hujjojin yinsa mm. ka yi kuma ka tabbatar ka gama tunani da lissafi kaf kan cewa yinsa shi yafi dacewa mm. to wannan shine alamar tsoron Allah haka na rawato daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa su masu tsoron Allah su ne waɗanda suke jin tsoron azabar Allah cikin barin abin da suka sani na shirya da kuma abin da suke ƙauna na rahama cikin gasgata abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zo daga Allah. Mm. Malam Hassan al-Basari yake cewa masu tsoron Allah su ne waɗanda suka nisanci abin da aka haramta musu kuma suka yi abin da aka sa su. Wato shi a gurinsa yana ga in ka ga abin da aka sa ka yana karuwa, mm. abin da aka hana ka yana raguwa, to ka samu tsoron Allah. Mm. Umar ɗan Abdul Aziz rahimahullah yake cewa ba takawa ba ne mutum ya azumi da rana ko ya tsayuwa da daddare ba su yake nuna kana da takawa ba. Ko kuma mutum ya haɗa biyun ya tsayuwar dare ya kuma yi azumin rana. Yin ɗaya daga cikinsu ko haɗa biyun ba shi yake nuna kana tsoron Allah ba. Sai dai abin da ake kira mai tsoron Allah shi ne wanda ya bar haram sannan kuma ya yi abin da aka sa shi. to wanda duk aka ƙara masa wani abu akan wannan to alheri ne ƙaru akan alheri ma'ana za ka yi azumi da rana ka tsaya da daddare amma an zo kantinka ko kasuwanka ko ofis ɗinka ba za a ga wata alama ta cewa jiya ka kwana kana sallah ba mm. don sallar ba ta sa ka yi gaskiya ba ba ta sa ka riƙe amana ba ba ta sa ka ji tausayi ba ba ta sa ka cika alkawari ba to kaga inna salata tanha anil fashai wal munkar azumin nan da baka ci abinci a ɓoye ba saboda kana ganin girman Allah kuma a fili kana yin abin da ke nuna cewa kamar ma baka san azumin ba to kaga azumin kawai kishirwa mutum yake sha kawai da yunwa amma makasudin azumin na samun tsoron Allah ba a same shi ba to shi yasa mara Umar dan Abdul Aziz yake cewa ba tsayuwar dare kawai shine tsoron Allah ba ba kuma azumin rana shine kawai tsoron Allah ba ba kuma hada guda biyun shine tsoron Allah ba mai tsoron Allah shine wanda ya bar abin da aka haramta masa ya kuma yi abin da aka sa shi to wanda aka azurta shi kuma da tsayuwan dare bayan biyun nan aka azurta shi da karatun Qur'ani da kaza to wannan alheri ne aka kara masa akan alheri amma za ka tsaya da daddare kai sallah da rana kai azumi amma da ƙarya da cin amana da rashin gaskiya da zina da caci duk kana yi to wannan ya nuna cewa mutum bai amfana da fa'idar azumi ba malam musa bin a'ayun yake cewa masu tsoron allah su ne waɗanda suka tsarkaka daga wasu abubuwa ma na halal wani abin na halal ma sukan yi baya-baya da shi saboda tsoron kai ya sa su fada cikin haram mm. saboda haka ne ma ake kiransu masu tsoron Allah mm. malam maimun bin maharan yake cewa mai tsoron Allah shine wanda yake yi wa kansa hisabi fiye da ɗan kasuwa mai ƙwauro wajen wato kasuwancinsa wato yadda yake bin diddigi yadda ɗan kasuwa ke bin diddigin kuɗinsa ya ga ƙaruwa suke ko raguwa suke hmm. wannan abin riba ake ci ko faɗuwa ake to ka fi shi tsananin kula da lissafin kanka cewa sabon Allah nawa kake yi ko nawa kai a wannan satin ko a wannan watan ko a wannan shekarar ko a wannan makon ko a wannan ranar ko a wannan lokacin sannan in da za a kwatanta da biyayyar da kai wa Allah wanne ne zai fi rinjaye tsakanin bin Allah da kai da sabon Allah da kai inda za a kwatanta ko a ce za a baka sikeli me kake ganin zai fi rinjaye saboda haka wannan shine mai tsoron Allah kenan kaga duk mutumin da ibadarsa ta ƙaru aikinsa na alheri yake ƙaruwa sannan yake wa kansa bincike yake ga me nake yi mai kyau in ƙara me nake yi mummuna in rage mm. to wannan shine wanda yake jin tsoron Allah haka ne Malam Ibn Rajab yake cewa asalin abinda ake kira takawa ko tsoron Allah mutum ya sanya wani abu da zai zame masa kariya ko tsari tsakaninsa da abin da yake jin tsoro wanda abin zai tsare shi ga barin fadawa cikin halaka. Da aka tsoron da mutum yake yi ga Allah mahalicinsa ne sanya wani abu tsakaninsa da abin da yake jin tsoro zai raba shi da Allah, ko ya jawo masa fushin Allah, ko ya jawo masa azabar Allah. To wanda ya haka ta hanyar bi yi na yi bari na bari wannan shi ne mai tsoron Allah. Mm. to kaga muka ɗauki fassarorin waɗannan malamai wanda kaɗan ne daga cikin malamai masu yawa akwai malam aunu bin abdullahi da yake cewa cika tsoron Allah shine ka nemi sanin ilimin abin da baka sani ba ka haɗa shi da abin da ka sani hmm. kuma in ka sani ɗin ka yi aiki da abin da ka sani Shi shi kaga a gurin su tsoron Allah shine ka ƙara neman ilimi ka ƙara ibada hmm. in ka ga neman iliminka da kusantarka da masu ilimi yana ƙaruwa domin kamar yadda aka faɗa cewa idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi sai ya bashi mashawarta na kwarai mm. su ko mashawarta na kwarai abu bi suke wa shugaba idan ya ɗauko daidai ba a sa shi kaɗai sai a taru gaba ɗaya a taimaka masa don ya kai labari mm. idan ya ɗauko na ba ka ga shirme ne to sai a yi hikima a nuna masa wannan abin bai dace ba mm. ta hanyar amfani da hikima ba tare da an ci mutuncinsa ba kuma ba tare da an disganta shi ba a nuna masa wannan abin a gyara shi don aka yi shi a haka za a samu matsala ta hanyar da zai gane duk wani abu ma da yake da alaka da addini sai kaga Allah ya sa shi cikin takawa domin ita ce addinin gaba daya mm. to sai aka ce za a same ta a wajen yin azumi haga ita kanta kalimatul ikhlas wato la ilaha illallah Allah ya kira ta kalimatul taqwa ce wa alzamahum kalimatul taqwa Allah ya lizumta musu kalmar tsoron Allah wanda ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sannan Allah ta'ala ya umarci bayansa gaba ɗaya da su ji tsoron Allah, kuma ya umarci mumine a keɓance da su ji tsoron Allah. Akwai da yake cewa yunazzilul mala'ikata bin ruhi min amrihi alaman ya sha'o min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakuni. Hmm. yana saukar da mala'iku da ruhi ruhi anan yana ɗaukan wahayi daga al'amarin Allah ta'ala a bisa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa cewa yi gargaɗi ka gaya wa mutane ba wanda ya cancanci abota mad da gaskiya sai Allah kuma Allah ya ce ku ji tsoro na wani gurin yake ta wa inna hazihi ummatukun ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakuni wannan ita ce al'ummanku guda ɗaya kuma ni ne ku ni kaɗai to ku ji na wani gurin yake cewa zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi Fatta koni. wannan shine abin da Allah yake firgitar da bayinsa da shi ya ku bayina ku ji na wani gurin Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun hmm. ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mafi cika tsoron Allah kada ku mutu sai alhalin kuna muminai wani gudu ce ya aihon nasu taqu rabbakum lazi khalaqakum min nafsin wahidatin ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya hmm. Shi ne annabi Adam wa min ha zaujaha kuma ya halicci matarsa daga wannan ran ita ce Hawwa'u wa basta minhuma rijalan kathiran wani sa'a kuma daga su biyun Allah ya yaɗa maza da yawa da mata da yawa a duniya. ta sa allazi na bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke yin magiya da sunansa kuma ku ji tsoron kada ku yanke zumunta. Hakika Allah yana dako akan ku ya san halin da kuke ciki. wani gurin Allah ta'ala ce walaqad lazi na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ƙulla Allah ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba wa littafi gabaninku da ku cewa ku ji tsoron Allah hatta annabawan Allah abinda Allah umarce su da shi kenan tsoron Allah kowane annabi kuma yakan yi umarni ga mutanen su ji tsoron Allah in ka ɗauki suratul shu'ara zaka iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun wa ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hmm. kaga kowane annabi anan sai da ya gaya wa mutanensa su ji tsoron Allah hmm. lokacin da dan uwansa annabi nuhu yace ba kwa ji tsoron Allah Allah ba lokacin da ɗan uwansu annabi hudu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da ɗan uwansu annabi salihu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da ɗan uwansu annabi lutu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da Shu'aibu ya ce musu ba kwaji tsoron Allah ba da annabi ibrahim lokacin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah ku ji tsoron sa. wannan shine alheri a gare ku in kun sani mm. to kuma Allah ta'ala abin da ya nema daga bayinsa duk abin da za su su tabbatar da cewa tsoron Allah ya tabbata a cikin zuciyarsu hmm. Allah ce ya yi hunna su ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun hmm. Allah ce ya ku mutane ku bauta wa Allah ku. mahalicin waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah. Wani gudun cewa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Yace wannan shine hanya ta miƙaƙƙiya ku bi shi. kada ku bi wasu hanyoyi da ba wannan ba sai ta rarraba ku gabarin tafarkinsa wannan shine aka yi muku wasiya aka yi muku gargadi aka yi muku jan hankali da shi don ku samu tsoron Allah saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana nasiha saboda amfanin tsoron Allah yake cewa wala ta hasadu kada ku dinga yi wa junanku hassada wala ta najishu kada ku dinga yi wa junanku zire wato ka zo ka taya kaya ba da niyan ka siya ba da tsada don dan uwanka ya ji wannan tayin ya fada mm. wala ta bagazu kada ku dinga wa juna keta wala ta dabaru kada ku dinga ba juna baya wannan ya taho wannan ya taho a kau da kai mm. daga juna wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'din kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa mm. wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zamo musulmi yan uwan juna kowa ya so dan uwansa kamar dan uwansa ne hmm. al muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne hmm. la yuzlimuhu kada i cuce shi wala ya khazuluhu kada ya tabar da shi wala ya haƙiruhu kada ya wulaƙanta shi hmm. a taƙawa hahuna manzo Allah ce taƙawa rumbunta shine kirji wato a zuciya take ishiru ila sadarihi thalasa marratin sai da annabi ya nuna kirjinsa haso uku bi hasbi mri'in min sharri an yi haƙira akahul muslim ya ishe ka sharri gaba daya. a ce ka dan ɗan uwanka musulmi kullul muslim alal muslim haramun dukkan musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne ya taba masa dayan uku damuhu maluhu irduhu ya taɓa jininsa ko ya taɓa dukiyarsa ko ya taɓa mutuncinsa hmm. to kaga ashe babban abin da ake nema a cikin wannan wata shine samun tsoron Allah hmm. idan mutum ya samu wannan ya gama samun nasara a rayuwarsa gabaki daya to in mutum ya samu tsoron Allah me zai ji me zai haifar masa zai haifar da mutum ƙaunar Allah ma'ana duk mutumin da ya samu tsoron Allah to ya samu hanyar da Allah zai so shi hmm. domin Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah kaga kenan tsoron Allah kan jawo mutum soyayyar Allah sannan kan jawo mutum samun rahama duniya da ta lahira domin Allah ta'ala ina cewa sari'u ila magafiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu wa iddat lil duk aljannan nan da faɗinta da yalwarta da daɗinta da alherinta abinda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba kwakwalwa ba ta taɓa tunanowa ba mm. akwai shi a cikin aljanna amma aka ce duka an shirya shi ne an kintsa shi an tanade shi ga masu tsoron Allah mm. ashe kaga azumi shi ke baka dama duka samu wannan alkhairin mm. sannan tsoron Allah dalili ne da ke jawo Allah ya taimaki bawa ya tsare shi a rayuwarsa Allah ce inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinuna hmm. Allah yana tare da masu takawa su ne masu kyautatawa wani gure ce wa alamu annallaha ma'al muttaqina kusan cewa fa Allah yana tare da masu tsoron Allah to me yafi wannan daraja babu akwai inda Allah subhanahu wata'ala ma ke nuna mana duk abin da kake jin tsoro a duniya ko a lahira in ka samu tsoron Allah to Allah zai tsare ka hmm. shine Allah ce wa yunajjillahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhumus su'u wala lahum yahzanun Allah zai tseratar da waɗanda suke jin tsoron Allah da samun rabautarsu mummuna ba za ta shafe su ba ko ba za su yi baƙin ciki ba hmm. sannan takawa ɗinnan ita take yalwata zuciya kuma take sawa mutum basira Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ku masu imani in kuka ji tsoron Allah to Allah zai sa muku rariya rariyar da za ku dinga tantance karya da gaskiya daidai da ba daidai ba da ita to da wannan ake samun wannan sannan shedan Allah yakan tsare mutum daga shedan idan ya samu tsoron Allah Allah ce innal ladzina taqaw masu massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mubsiruna lalle hakika waɗanda suke jin tsoron Allah idan wani shashi daga wasu wasun shedan ya safe su hmm. nan da nan sai su tuna Allah ba sa yin nisa sai su tuna Allah sai kaga sun zama wayayyu suna ganin komai hmm. kuma takawa ita ce dalilin samun lada mai girma Allah ce zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra hmm. wannan shine abin da Allah ta'ala ya sauka zuwa gare ku yake muku bayanin al'amarinsa wanda da ya ji tsoron Allah Allah zai kankare masa kurakuransa kuma ya girmama masa lada hmm. Wani wani ya ce wa in tu'minu wa tattaku falakum ajarun azim idan kuka yi imani kuka ji tsoron Allah to kuna da lada mai girma hmm. wani gurin ya nuna ma hanyar samun arziki shine tsoron Allah wa mai taqillaha Allah ho makharajan wa yarzuquhu min haisu la yahtasib hmm. wanda da ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda baya zato kuma duk wani kunci idan mutum ya shiga a rayuwarsa idan ya ji tsoron Allah Allah zai kama sauki wa man yattaqillaha ji lahu min amrihi yusra wanda duk yake jin tsoron Allah to Allah zai sanya al'amarinsa ya zamo mai sauki kuma Allah ce inna ma ya takabbalu Allahu min almuttaqina Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah ka gan ka samu tsoron Allah ka samu tsanin da za ka yi aiki Allah ya karɓa so da mu yi ƙoƙari mu amfana da ramadana ya koya mana ƙaba hmm. ta yadda ayyukanmu na lada za su dinga karuwa ayyukanmu na alhaki za su dinga raguwa muna tawassali zuwa ga Allah ya sa mu amfana da tsoron Allah mu koyi tsoron Allah mu zama masu tsoron Allah Allah ya canza halayen mu Muna na su zama masu kyau masu kyan kuma Allah ya karɓa kuma ya ƙara ba mu yawaita su kuma su zamo mun yi kyakkyawar rayuwa kyakkyawan ƙarshe ko mu samu kyakkyawan makoma amin ya Allah a daidai nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh